يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم والسعيد من اغتنم تلك البواسم ولم يجعلها ولم يجعلها تبر عليه مرور عابرا ومن هذه المواسم الفاضله عشر ذي الحجة وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا وحث على الأبد فيها وأقسم بها الله إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم وحري بالمسلم an yastaqbila mawasim ta'at amma wa minha asharu dhil hijja an yastaqbilaha bi umurin taliya awwalan أن يتحلى بالإخلاص قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين وكما بدأكم تعودون الحمد لله نحمده نحمده وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وخير عباد الله أجمعين وبعد ثانيا يا عباد الله التوبة النسوب إلى الله عز وجل قال عهد الشعراء يا نفس توبي توبي فإن الموت قد حان وأعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا عباد الله فمن شروط التوبة النصوحة أولا الإخلاص في التوبة ومن شرور توبة النصوحة الإقلاع عن الذنب ومن شروط توبة النصوحة الندم على ما فات رابعا العزم على عدم العودة إليه التهليل من المظالم أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حالة الغلغرة عند الموت ثالثا مما ينبغي أن نستقبل بها هذه الأيام المباركة أن نستقبل هذه الأيام بعظم وقوة وهمة عالية رابعا أن تدعو الله أن يوفقك فيها خامسا الاستكثار من الأعمال الصالحة سادسا الاكثار من ذكر الله فإن ذكر الله سبب في البعد عن المعاصي والذنوب وهو سبب لحفظ المسلم ودافعا له تابعا البعد عن المعاصي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في بلادنا وآمنا في كل بلادنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan haka huduban mu ta yau tana magana ne dangane da hanyoyin da ya kamata mu yi tattali domin fuskantar kwanaki goma farkon zulhijja da muke jiran zuwansu ya fi bayan Allah yana daga cikin falalar Allah wanda ya bayansa ya sanya musu wasu wurare na ibada wadda ke maimaituwa a shekara su ɗaya domin su yawaita ayyukan alkhairi a cikin wayannan kwanakin su yi gwagwarmaya wajen neman yarda ubangiji a cikin wayannan kwanakin su nemi tsarin kusancin ubangijinsu a cikin wayannan kwanakin mai arziki ne wanda ya ribantu da wayannan kwanakin bai sanya su ba masu shuɗewa kamar yadda mutumin da ke kan hanya yake shuɗewa yana daga cikin kwanaki masu albarka yinuka mafi falala mafi daraja a cikin kwanakin shekara su ne wayannan kwanakin da muke tinkara zuwansu kwanaki ne masu falala su ne kwanakin goma farko na watan zirhijiya kwanaki ne wayanda wato manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da shaida akan cewa su ne afdalu ayyamud duniya wato su ne mafi falala mafi darajar wato yini na duniya duk wata ibada da mutum zai yi a cikin yini to ba wani yinin da yin ibada cikinsa ta kai wayannan kwanakin da muke jiran zuwarsu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya faɗaitar da yin aiki a cikin Allah subhanahu wa ta'ala da kai ne ya yi rantsuwa da wayannan kwanaki da muke jiran zuwansu Allah ya ce walfajar wa layalin ashar wa shafi wal wata kun ga Allah ya ce wato wa layalin ashar da darere goma aka ce abinda ake nuhi wato kwanaki goma farkon zulhijja annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana ma min ayyamin Al'amadu salihu ahabbu ila Allah ba wasu kwanaki ba wasu nuka. wayanda ayyuka na alkhairi suka yi falala a cikinsu sama ga wayannan kwanakin da muke fuskanta Allah ya yi rantsuwa da su mai girma baya rantsuwa sai da abin da adda girma kasancewar Allah ya rance da su wannan yana nuni yana ishara zuwa ga falalar wa'annan kwanakin ya cancanta ga musulmi nagartaccen musulmi ya fuskanci wa'annan kwanakin da muke tinkara da ayyuka na da'a ga mammun ayyuka duk wani abin da ka san da'a ce ga Allah biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka aikata wannan abu malamai sun zauna sun fitar da ayyuka na da'a har kusan guda ɗari da saba'in da wani abu suka ce wayannan ayyuka na ɗa'a. duka ana son in wayannan kwanakin suka zo bawa ya ya yi ƙoƙari ya yi ibada a cikin wayannan kwanakin, da haka wanda Allah ya marabu shine wanda za ka ga ya tahi ya zara damce yana ƙoƙarin kulawa da wayannan kwanakin saboda alkhairin da ke cikinsu yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi tanadi domin tarban wayannan kwanakin Shi ne mu yi wa kan maado da kwalliya da ikhlasi wajen ibadodin da za mu yi gabanin nan kwanakin su zo kowannen mu ya tsaya ya tsalkake niyyarsa ya nufi Allah subhanahu Ta'ala da duk wata ibada da zai cikin nan kwanakin kada ya yi don neman duniya kada ya yi don neman suna ya yi don Allah da neman yarda Allah da neman Allah ya ba shi aljanna domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa ku bautata masa kuna ba tsarkake addini gare shi ma'ana duk wani aiki na addini duk wani aiki na Allah in babu ikilasi a cikinsa Allah baya san wannan aiki komi yawan aiki biya da aiki ya yi shawa ya ƙayatar da wani in dai aikin nan ba Allah aka nihi da shi ba Allah ba zai ba mai wannan aikin lada ba mai wannan aikin zai waye gari ranar kiyama cikin hasara da nadama da cizon ɗan yatsa saboda haka ya kamata dukkaninmu mu kyautata niyyarmu mu sanya ikhlasi cikin ibadodin da za mu yi a cikin wayannan kwanakin da muke tinkara yayin wa abu na biyu daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi tanadi shine mu yi tanadi na tuba tubar da ake kira taubatun nasuha wato ingantacciyar tuba tuba ko ba ta karba zama sunan tuba karɓaɓɓiya malamai suka ce sai ta haɗa sharuta guda shidda duk yadda ba su tuba ma Allah ga wani zunubi in dai babu waɗannan sharuta guda shidda Allah baya amsa tubanka malamai suka ce na farko mutum ya tuba saboda Allah ya zama na abin nan da za ka bari wanda kake akai na saba ma Allah za ka bacci ne don Allah don neman yarda Allah don jin tsoron ubangiji wannan sharadi ne daga cikin sharuɗan tuba malamai suka ce abu na biyu sai mutum ya ciranta daga wannan zunubin. wannan zunubin da ka tuba kowane iri ne to ka ban wannan zunubin gaba ɗai ka bacci malamai suka ce abu na uku sai an samu nadama ga abin da ka yi wanda kwanakin da suka shuɗe yake kira annadamu alama fata amma in ka tuba ka dawo kana alfahari kana cewa mu za a gwada maka za mu da mun kai kaza lokacin mu da mun kai kaza irin lokacin ku ne mu da kaza to wannan kana bugun kirji cewa abin da kaka kenan yana nake amma in kana yi da da nadama da nuna bakin cikin abin da ya faru wannan irin abin da ake nema kenan malamai suka ce daga cikin sharuɗar tuba wato na hudu mutum ya kulla niyyar ba zai sake komawa ga wannan aikin zunubinsa abu na biyar shi ne ka nemi halarci ga wanda ka zalunta idan abu na yana da alaka da zalunci duk wanda ka san ka zalunta ko ka tuban mu Allah Allah baya yayi maka hakkin wani sai ka nemi wannan da ka zalunta yayi maka wannan hakkin sannan abu na biyar mutum ya tuba tun gabanin bai kai gargara ba ma'ana tun rayuwarsa ba ta kai lokacin diban rayuwarsa ba idan mutum ya bari sai ya kai wannan lokacin ko ya tuba Allah baya karɓar tubarsa wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum kari 'yannan kwanakin da shi shine taubatar nasuha da kuma kiyayewa da sharuɗanta malamai suka ce abu na uku mu huskanci 'yannan kwanakin wato bi azamin wa kuwa da azama ma'ana niyya ta shirin yin aiki mu yi azama da gaske kowannen mu ya kulle cewa insha Allah wayannan kwanakin idan sun zo masa yana cikin koshin lafiya to zai zara damce yayi ibada za ku ga da mutane ka zara damce suna ibada a cikin kwanakin ƙarshen Ramadana amma sai ga wayannan kwanakin ba a cika zara damce ana ibada cikin su kwanaki ne ma wasu falala su ma kamar yadda malamai suke magana idan ana magana dare wayancan kwanaki na ƙarshen ramadana zare da su sun yi falala saboda akwai lailatul qadar a cikin amma idan ana magana akan yini ne to waɗannan kwanakin sun yi falala waɗanda muke tinkara saboda a cikin su akwai yawmul arafa a cikin su akwai yawmul hajjil akbar shi yasa kwanaki ne da ya kamata kowannen mu ya zara damce yayi kuduri mai kyawu yayi shiri na musamman ya kudurta niyya kuma ya yi da gaske wa himmatun aliya da kuma himma madaukakiya ka tsara damtse kai shiri na cewa waɗannan kwanakin idan sun zo ba za ka bari a bakka baya ba za ka yi iya abin da ake iya yi Allah ya karɓa mana ibadodin abu na hudu daga cikin ababen da ya kamata mu shiri shine mu yawaita roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya datar da mu da ibadodi a cikin wa'annan kwanaki domin ibadar ba za ka iya yi ba sai ka yi gamdakatar da Allah ya datar da kai to ya kamata ka yi kenan yanzu ne ya kamata ka zare kai ta addu'a kana roƙon Allah Allah ya taimake ka Allah ya maka gamdakatar da zare damce wajen ayyuka na ɗaha waɗanda yake soyayya da su a cikin waɗannan kwanaki duk mutumin da ya zara damsa yana roƙon Allah to zai ga yadda Allah zai hore masa yin ibada kamar shi ya ba kansa ba ka iya samun ba kan kai ibada sai da dace daga Allah to sai mu yawaita addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala abu na biyar malamai suka ce shine wato yawaita ayyuka na kwarai tun yanzu nan domin malamai sun ce na daga cikin alama wadda za ta sa ka yi dace da ayyukan alkhairi shi da ya zamana gabanin aiki na alkhairi ya zo ka tinkare da aikin alkhairi sannan in ka an ka gama wannan aikin alkhairi kuma ka biyo da aikin alkhairi idan Allah ya taimake ka tun yanzu nan kana iya kokarin ka wajen ayyuka da kwarai to wannan zai taimaka maka idan kwanakin sun zo sai ka iya samun damar yin ayyuka da kwarai saboda damar sun cikin kwanakin nan ka saba wa kanka da wasu ibadodi da ya kamata a ce ka ka dinga yi abu da shidda malamai suka ce cikin wayannan kwanakin gabanin mu shiga wayannan kwanakin ana so a yawaita zikirin Allah tun yanzu nan ka saba ma kanka yawan zikirin Allah yawan zikirin Allah yawan hailala yawan hauƙala yawan tahmidi duk wani abin da ya ta zikirin Allah salatin annabi ka yawaita ka koya wa kanka su tun yanzu saboda mi in lokacin ya zo ka riga ka saba ci gaba ɗaya za ka yi malamai suka ce domin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sabubba da suke nisantar da bawa daga aikin sabon Allah sannan zikiri yana daga cikin dalilai da suke samun mabawa security su sama masa kariya su ture masa dukkanin bala'o'i da fitattunu to tun yanzu bawa ya yi kokari ya saba ma kansa da wannan abu na bakwai shine tun yanzu ka saba ma kanka da nisantar dukkan wani aiki na saba ma Allah idan ba wa ya lazumci waɗannan ababen a takaice to insha Allah wayannan kwanakin da muke tinkara in sun zo to in Allah ya da bawa zai iya samun dama da zai ibadodi a cikin su waɗanne ibadodi ake yi a cikin su insha Allah wata wata ba ta wata sati za ku ji an ambata waɗannan ababen muhimman ibadodin da ya kamata mu lizimta a cikin waɗannan kwanaki muna roƙon Allah mu da sarki Allah ka ba mu jagoranci na kware a cikin wannan ƙasa ta mu Allah kada ka bar mu da dubaran mu da wayon Allah wannan ƙasa muna cikin rudu muna cikin hali na ko za mu yi halin da muke neman jagorori na gari muna neman shugabanni masu tausan mu ya ubangiji Allah ka za mu da shugabanni na gari da suke shugabantar mu nan, ya Allah ka ƙara shirya mana su Allah ka ƙara gyara mana halayen su ka aza mana su akan tafarki madaidaici ka ƙara ba su mashawarta na ƙwarai Allah muna roƙonka fitintunu da ake fuskanta a cikin wannan siyasa da za a yi Allah ka mana zaman lafiya duk wanda ke son tashin hankali ya shirya ma tashin hankali in yana da rabon shirya Allah shirya mana shi in bai da rabon shirya Allah ka haɗa da hisina sai mu kuma ka kare mu ka kare mana ƴaƴanmu Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ka yaye mana damuwa ba shi daya ka kawo mana zaman lafiya ka kawo mana sauki a cikin kuncin rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana saukin farashin kayayyaki ka zaunar da kasan mu lafiya ka yaye mana dukkanin damuwa ba shi daya Allah ka gafarta wa marigayen mu kai musu gafara kai musu rahama ka haskaka musu kaburburan su ka ba mu kyakkyawan ayyuka na gari ka ba mu shiri na kware wanda za mu mu ma za mu fusko su Allah subhanahu wataala ka amintar da muka yayi mana damuwa kuma ila salatikum yarhamukumur rahman